بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبدو godiya su tabbata ga Allah mabuwayi da ɗaukaka wanda ya ƙaddara haɗuwanmu a wannan wuri mai tarin albarka a wannan masallaci namu mai albarka na salman alfarisi radiyallahu anhu a kuma yammacin wannan rana ta lahadi wadda ta daidai da goma sha hudu ga wata ramadan wata na tara a kalanda ta musulunci shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in bayan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda hakan ya yi daidai da goma sha tara ga watan biyar shekara dubu biyu da sha tara miladiya muna ƙara daɗa da godiyanmu ga Allah da ya sake ba mu damar haɗuwa don ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka na ramadan kamar kullum muna roƙon Allah cikin rahmatar jin kansa ya sadar da mu ga dukkan alkhairai da ke cikin wannan lokaci mai albarka Allah ya mana taufiƙin karanta nassin akan daidai da kuma fassarawa akan daidai da yin aiki da daidai ɗin da neman yarda Allah Allah ya biya mana dukkan buƙatocinmu na alkhairi ya magance mana duk abin da zai zama damuwa a gare mu har yanzu muna cikin wannan sura mai albarka suratul nur arama aya ta za mu tashi ta Allah nur samawati walaqad anzalna ko to karanta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله أكبر أما من تابجيا muna magana akan umarnin Allah madaukakin sarki ga waɗanda ba su samu ikon yin aure ba Allah ya ce sakame wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughnihum Allah min fadlihi sakame daga barin zina har lokacin da Allah zai yalwata musu daga falalarsa sannan aka yi magana ta bayi waɗanda suka nemi a rubuta musu fansa zuwa wani lokaci su ba da wani abu na dukiya su samu Su shi ma Allah maɗaukakin sarki ya ce a taimaka musu su samu wannan ƴancin sannan a cikin wannan muna bayani lokaci ya riga ya tafi kamar yadda imam bukhari ya kawo hadisi wanda ke fassara wannan wato al'amarin na rubutun fansa game da wannan baiwar da ke gidan shi wato ita ce na barira wadda take hidima a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ita barira ta shigo wurin na aisha take neman ta taimaka mata iyalanta masu ita sun rubuta mata fansa ukiya biyar ba ƙananan kuɗaɗe ba ne kuma miliyoyin nerori ne a shekara biyar kowace shekara ukiya ɗaya kenan ta taimaka mata da ma'ana da abin da Allah ya hore mata tafiya ta kwaci kanta kenan wasu ke da ita can gidan annabi take zuwa sallallahu alaihi wasallam saboda haka take cewa ke faɗa ma wato iyalan gidanki wani masu keke in sun amince kawai in cike kuɗin in ba su alhali masa kuɗin ba ma shekarar da tsarsa ta kai ba gidan annabi sarƙa ne gidan sarƙa ne gidan alkhairi ne sharaɗi biyu kenan a ba su a dunkule sannan ita ke da walici ita ke da dubuta al'amarin tun da ita yanka ta sai ta koma da wannan sako ga mutanenta masu ita ga abin da Na na aisha ta faɗa suka ce sun amince sai dai wali ce yana hannunsu wali ce ita bari da koda bayan ita na aisha ta yanta ta to duk wannan abun an shi manzo Allah bayani yana shigowa sai ta kwashi labari ta faɗa mashi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ki ta ishta biha bai yi to bace je sayata tsawoce ki fansa da ita ai abin sani wanda ya yantar da bawa shi ke da wali sai manzo Allah ya hau bari sallallahu alaihi wasallam ya gargaɗi jama'a ya ce me yasa mutane suke zaunawa suke tsara wani sharaɗi wanda baya cikin littafin Allah duk sharaɗin da baya cikin littafin Allah ko da ya kai sharadi ɗari batacce ne don haka walaici na nan ga wanda ya yantar to shi yasa malaman usulul fiqh suka haɗa wata ka'ida mai muhimmanci akan haka wanda zai jagoranci mutane akan fahimtar addini cewa ka'ida ita ce ma sabata bin nassi muqaddamun ala ma thabata bi sharti idan aka yi sharadi aka zanna aka yarjejeniya sai ga nassi nassi ya soke duk wannan sharadin naku dama inda za a zanna a yi sharadi a yi kaza a kaza inda ba samu nassi ba dan haka kaida ta ce abin da ya tabbata hukuncin da ya tabbata da nassi qala Allahu qala rasul shine abin gabatarwa shine abin fifitawa shine abin aiki kan hukuncin da ya tabbata da sharadin ku ko sharadin mu kamar da wannan hadisin ya tabbatar to da dai sauran su da sai da suke tabbatar da haka da kuma maganganun da malamai suka yi akan magana da suke da alaƙa ga bawa mukattabi wanda aka rubuta mu fansa kenan to wani ke son fara tsara sai da tafai musamman abin da suka shafi matsala ta hukunce hukuncen fiqhu Allah madaukakin sarki ya dace da mu sai ayar da malai karanta yanzu Allah madaukakin sarki yake cewa walakad anzalna ilaykum ayatin mubayyinatin hakika tabbas in ji Allah maɗaukakin sarki ya ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ku al'umma biyayya al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun saukan muku da ayatin mubayyinatin ayoyi wanda suke bayyanannu wanda suke ɗauke da hukunci a bayyane bi kasar liya'i mubayyinatin a wata kira'a a mu fatiha mubayyinatin da wasa sama kamar inda aka karanta in aka ce kamar shi ibn amir da hafs da hamza da imam kisa'i suna karanta da kasra fi kamar da malam ya karanta sannan sauran makarantar su kuma mu da yi ma ita na ɗan masali ƙasa masali sama duka dai bambancin ƙira'ayi mun sauka muku da ayoyi wanda suke bayyanannu a cikin hukunce-hukunce wa mazalan min alladhina khalaw min qablikum da kuma misalai na waɗanda suka gabace ku al'ummomi idda suka yi tasa rayuwar musulmansu idda suka kaya da kafiransu su ma a haka ko kuma ka ce siffofi na waɗanda suka gabace ku ɗin nan al'ummar da suka gabace ku mamanansu da kafiransu wanda suka yi ma Allah ta'a an kawo siffofinsu da kuma da suka kwashe dan a yi koyi da su wanda suka kafarce ma Allah suka fitilce mu dokokin Allah an kawo su su da irin bala'in da ya cin musu dan hakan ya zama wa'azi a gare mu mu koyi da mutanen kirki mu samu kyakkyawan ƙarshe mu nisanci ayyuka mutanen banza dan kan mu samu mummunan ƙarshe Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe da cikawa da imani sannan ya ce wa mu'izatan lil muttaqin da kuma wa'azi wanda shi ne za ku wafi da shi ga masu tsoron Allah su dokokin Allah ta yin abin da Allah ya ce su yi gwargwaron iko da barin abin da ya ce su bari da haka a cikin wannan an kawo ayoyi wanda za su zanto wa'azi gare mu gargaɗi gare mu wannan kuma shi ne amfanin wa'azi ɗin amma ga tilmittakin da wa'azi ga masu tsoron Allah Ali bin Abi Talib Allah ya kara mashi yadda sahabin annabi ne ya siffanta alkur'ani da cewa shi a cikin shi hukum ma ku akwai hukuncin da ke a tsakaninku ne a tsakankaninku wa khabarun ma kun kuma labarin wa'anda suka gabace ku ne ta hanyar wahayi ba mu sanya annabi Allah ya kare jama'a shi sai zan Qur'ani ma kun talama an to laqa muka min qabla hadha ko fasbir innal aqibata lil muttaqin da ba dan wahayi ba ta ya za a yi mu sani ta yaya annabi zai sani balle mu mu sani Allah sai ya sanar da mu suka wahayi sannan wani ban ma ba da kuma labarin wa'anda suke bayan ku ne a hol al-fasl bi hazl shi fayyace magana ce cike da hikima ba zaurance ne. man ka homin jabbarin samahu Allah duk wani mai ji da kai da ya ba alkur'ani Allah zai kaririya shi Allah zai rugurguza shi Allah zai buta kan shi zai lankwashe shi zai gama da shi zai ga bayan shi saboda Allah shi ke da iko shi ke karyawa ko babu gaba wa manuttaka alhuda duk wanda ya je nemi wani tsari da yake ganin shi zai fidda mashi hanya shirya duk wanda ya bi wata hanya yake ganin ita ce za ta kubutar da shi ita ce hanya mai shirya mai bulle a gare shi man gairihi ba tsarin alqur'ani ba adallahu Allah Allah madaukakin sarki zai batar da shi shi yasa ya ce yadullu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam to kaga in ka bi wannan qur'anin dodar zai kai ka har aljanna idan mutum kuma ya bashi baya zai tafake shi sai ya kai shi wuta saboda haka mu kiyaye da abin da ke ciki na hukunce hukunce mu yi gwargwadon iko mu umarnin da ke ciki mu sanci abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana mu don mu samu kyakkyawar rayuwa da dini wa duniya wal Allah ya da mu sannan a cikin hukunce hukuncen da Allah ya bayanin su a cikin wannan sura mai albarka da ma watanta akwai haske na Allah maɗaukakin sarki kun san sura ta ɗosano sunanta ne daga ambatan haske kamar da aka gabatar lokacin bayani akan buɗewa sura. sannan kuma wahudahu da shiriya ta Allah maɗaukakin sarki allazi yastadi'u bihi al'alam da ita ce yake haskaka duniya gaba ɗaya ba dan hasken Allah ba ya za a yi ga haske to shi yasa wanda Allah bai haskaka mashi ba ba yadda za a yi ga haske Allah maɗaukakin sarki ya tare a wannan haske kuma har a cikin mu'amalolinmu da abin da zai zo biyo baya na bayanin shi wannan hasken da abin da ya kunsa sai Allah madaukakin sarki ya ce mi الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة نعم الزجاجة كأنها كوكب بلي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شوقية نعم لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور الله أكبر يهدي الله لنوره من يشاء نعم ويضرب الله الأمثال للناس نعم والله بكل شيء عليم Allahu akbar to a wannan misalin za mu shiga mu gani kafin zuwan su yana da matuƙar muhimmanci kamar yadda malaman tafsiri suka fitar da matsaloli muhimmai ga waɗannan ayoyi da suka ciki har zuwa wurin maganar kamewa ga yin aure da kuma abin da ke da alaƙa da fansa ta ‘yanci suka ce abin da za mu fahimta domin waɗansu suna suka addini suna cewa musulunci ya zo da bauta su kuma turawa sun zo su an sama mu ‘yancinmu din da ake bauta suna faɗa da bauta alhali suke bautar da mutane to za mu ga cewa Allah maɗaukakin sarki kamar an zayyaka asbabin rik ya toshe duk wata hanya ta wato mi bauta in ba da jihadi ba kuma sai ya wasa'a sai ya wasa'a yalwata asbabal itki dalilan samun yanci din in ka kalla yanzu idan mutum ya fara ta rantsuwa a ciki akwai yantar da bayi Allah ne aka saba ma amma yace a yantar da bayi Allah na son a samu yanci ko ba su. ina son a samu yanci sannan a cikin jiya ta kafara mutum in yayi kisa ko a kuskure akwai akwai akwai abin ga yantar da me ko yayi fatahrir raqabatin mu'mina sannan za mu ga cewa duk waɗannan abubuwan da aka buɗa kun ga nan a sami yanci ne wannan kitaba da aka yi na rubuta fansa shi ma dan neman yanci ne kenan Allah maɗaukakin sarki so yake a ta kubuta a ta kubuta kuma Allah shi ya kowa mu ba bayan shi bane ba a wace hikima ya halice mu dan mimi dan bauta mashi amma wasu suna yin bautar to tunda ba su yin bautar kuma dan ayi bauta aka yi su ina amfanin ayi tukunya bata rike ruwa ba ai ƙara alguje ta ma ayi tuku to idan an yi ka ba ka bauta ma Allah ba ƙara a kama ka a bautar da kai da mutane in mutum bai bauta ma Allah ba sai bauta mu shaidan to shi yasa ta hanyar jihadi din ne kawai ake samun wannan idan aka samu bayi ganima ne wasu su saida su to kaga Allah akalla dai an takaita hanyar bauta din an bude hanyar samun insu sannan za mu ga cewa musulunci yana ba da mafita inda za a samu yanci kamar yadda aka yi bayani sannan kuma za mu ga irin abin da ke da alaƙa na rayuwa ta musulmi a kan bin dokokin Allah maɗaukakin sarki wanda nan arzikin musulmi yake gwargwadon da yake amsa kiran Allah maɗaukakin sarki gwargwadon da Allah maɗaukakin sarki ke haskaka mashi yake faɗa mashi yake buɗaɗa mashi Allah ya haskaka mu gaba ɗaya to wannan aya mai albarka da ya karanta Allah ya ce Allahu nuru samawati wal ard Allahu ismul jalala wa mubtada al jumla Allah maɗaukakin sarki shine mubtada nuru samawati wal ardi shine khabarin in ka kaddara ai nuru samawati wal ardi shine ma'abocin hasken sama da ƙasa Allah maɗaukakin sarki shine wato hasken sama da kuma ƙasa din gabaki ɗaya ai ruhu ma shike haskaka su bin nuril hissi da haske na ganin ido tunda yanzu nan wurin ko wannan fitilar kashe in rana ta to ba nan ba duk zubin hitila mai haske idan sha biyar rana ta yi kai to da ita jama'a ya za a ce ma za a ce akwai matsala ko sai yi makaho mai fitila to kun gani domin idan rana ta taho duk wata hitila tana gabanta ɗaya ɗaya ce duk ta fi sauran ita haskaka kuma duk source of energy daga rana ne ka tambayi 'yan nuclear physics da su mawa ne duka source of energy daga rana ne duka da conduction din da convection din da radiation din duka source din energy daga rana ne in Allah ya rike ta mun tashi aiki ba sauran makamashi ba photosynthesis ba wane ne ba wane ne ba rayuwa kawai to kaga sai cin haskakawa take tana su ayyukan da yawa yanzu ba ga makamashi na ana samu ba solar energy ba gashi nan wasu suna amfani suna sa a gidajensu su samu haske makamashi da makamantansu freezer mai aiki da sola kuka mai aiki da sola wane ne mai aiki da sola germany ta ci gaba a yau tana da renewable energy saboda tana alkinta hasken rana har tana sai da wasu kasashe mu ga munin kamar hasken zai kashe mu amma saboda ba a ci gaba sai cikin duhu muke zama tun da azumin ne ya zo ne muna da wuta wannan zai gara muku irin yanayin da abubuwan suke tafiya Allah inganta shugabancin mu a kasar Najeriya tun da aka yi yanci abin sai baya ake yi abin da turawa suka samar har yanzu ba mu iya kaiwa wurin ba ma kadiba ta shekara idan aka zo damuna gaban mu na ɗarɗar ko da akwai wata falfal suna ta faɗuwa amma kadiba ga national grid wadda suke bi state zuwa state da tura suka kafa duk inda za ka je za gan su kyam saboda gaske ake yi amma mu da musulunci ba mu yin abubuwa da ya kamata to yanayin yadda mutane suke yanayin yadda suke samun shugabancin suke nan muna fatan Allah ya al'amuran mu. Allah kuma ya taimake mu duk inda haƙƙin mu yake muna roƙon Allah ya fitar da shi ba dan halin mu ba amma muna cikin matsala Allah ya mu ita saboda haka wannan haske na ganin ido ne tunda ya faɗa mun karanta a can cikin ƙasa ko kul ara'aytum in ja'ala Allah alaykum al-layla ramadan ko ila yawm al-qiyamah min ila yawm ghayr yatikum bidiya afala tasma'un idan Allah ya sa dare ya zarce kawai wani ubangiji ne zai kawo muku wato hasken da za ku yi amfani da shi ku ga juna ku yi harkokin kasuwanci ku yi harkokin hulɗoɗinku ba ku jin wannan ku kiyaye kuma idan ya sa muku shi yinin ya miƙe zarce har zuwa kiyama man ilanu ga Allah fi kun bilal taskin nafi afla tusirun da dare yayi ba sai an faɗa maka ba duhu zai yi ni zai mamaye da kuma rana ta hato ko ba faɗa maka ba haske zai yi ni zai mamaye to wannan haske na ganin ido ne kowa na ganin wannan shi yasa nan wurin mala yake cewa hadhihi sifatun min sifatillahi azza wa jalla hasken da kaji sifa ce daga cikin sifa Allah madaukakin sarki wa ma yadulla ala zalika qawluhu ta'ala abinda ke gwada cewa an-nuru ya shigo cikin asma'ul husna fara Allah madaukakin sarki wa ashraqatil ardu bi nur rabbiha kasa ta haskaka da hasken ubangijinta tunda in ka kalla a solar system ranar ce ke hasko watan sai ka ga kaman madubi idan yanzu kana da hitila da daddare mai haske ka haska madubi za ga ya yi reflecting ya koma can ya hasko ai ba dan madubin ne ke da hasken ba ko kawai ya reflection ba san zance shi da Hausa ba ya maido yi amon hasken ne ya maido shi to haka rana ta hasko watan sai ya samu wannan sai ya ga shi ma ya haska sai da luminous body yana ɗauka yana haskakawa to duka wannan hasken kaga baki ɗayan sannan Allah maɗaukakin sarki shi ya haska in ba dan haska ubangiji ba da waɗannan hasken ba za a samu ba to kaga ashe kenan wannan aikin Allah ne shi ne ya faɗa mu a ran tashin kiyama da idh shamsu kuwirat wa idh nujumun kadarat duk wannan sistem ya tashi aiki ƙasar za ta haskaka da hasken ubangiji shi ubangiji ɗin yana da hasken shi wanda ya dace da shi to kaga an ce nura anan abdiya ina ba ta an fahimta to shi yasa yake daga cikin sunayen shi kuma ya kawo aya dan tabbatar da haka take cikin suratul zumar aya tara. wa qad su'ila nabi nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma hakika an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama har ra'aita rabbak ko kaga ubangijinka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala nurin anna arahu haske ne ya za iya ganin shi Allah madaukakin sarki bai ba wani damar ya ganshi a duniya ba amma a aljanna bayan Allah na gargare ko ni ko kai muna fatan Allah ya kai mu in Allah cikin rahmar shi jin kanshi ya kai mu to zai ma mu arzikin ganin fuskar shi wanda tafi komai daɗi a duniya da lahira duk wanda yake da yaƙinin cewa Allah maɗaukakin sarki zai taimake shi ya samu wannan daraja, wallahi duniya ba bakin komai take a gare shi shi yasa jiji akai mu annabi ji ba kwanakin ba je ta'ifa jini na malala sai yake illa bi kun bi ka gadabun fala ubali Allah in ba hushi kai da ni ba wannan duk da dame ni ba kuma za mu gani a nan gaba insha Allah ta'ala yadda annabi ke tawassuli da hasken ubangiji ya roki Allah An anta nuru samatu wa fihin zaka dina fita cikin ta tahajjudin shi an Allah kai ne hasken abin da ke cikin sama da abin da ke cikin su to duka wannan yana gwada sufa ta Allah maɗaukakin sarki ta kamala annabi bai ga Allah madaukakin sarki ba shi ma annabi Musa da yace rabbi arni anzuru ilaika wace Allah amsa Allah bashi a rabbi qala madha لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى رب الجبل جعله دكا وقر موسى سيقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين lokacin da ya ji daɗin zance da ubangiji ka gani ima ce babba sai ya nemi ya gan shi ya ce a'a musa anan ba za ka gan ba to dan adam yana son ya kan hujja ce kalibin da take kusa ko sinin da aka gana da shi in ya tabbata inda yake ya jure ma abin da zai faru to za ka gani da hasken ubangiji ya fara bayyana dutsen nan sai ya nike kawai to wani lokaci aka ce bam ya tashi ba wai vibration din da girgiza ke sa mutum tun ma kahin ya tashi aiki saboda haka ana wannan abu nikewa dutse yasa annabi Musa ya mutu shi ma sarra Musa sa'iqa ya faɗa mace wannan sakamakon ne annabi faɗa cikin hadisi cewa zai ganshi kawai lokacin da an tashi zai ga annabi Musa wurin al'arshi ce bai sani ba Allah ya saka mai akan mutuwar ko da falan ma a faƙa da ya farfaɗo ya ce na yi imani na tuba ya Allah dan tafi abin da ban da iko kan shi na yi imani ni ne farkon ne mai kauya ce ba za a ganka a duniya ba sai wani ya zo ce maka yana magana da Allah dan ya na mawaye. to sai ka ce ke ya mahi annabi Musa kusan duk akidar za ta tafi Qur'ani ba za ka bace ba Ke yasa ahlus sunna suke tuciya da garke Qur'ani ka rike fassarar alqur'ani sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an samu kace nace akwai man fahimta Abubakar da Umar da su suke zamanin da annabi sai komai ya hito dili sunna salafus salih duk wanda ya rike wannan abun guda uku Allah da ba zai bace ba kuma ka samu mutanen kirki da ka sadu da su cikin aljanna Abubakar Umar Usman ai sai sauran ko to yana da kyau ai ka zaba abin da yafi ko da wancan din yana da kyau abin da yafi shi kyau ai shi kamata ka zaba tunda dai akwai zabi ko ba haka ba balle kuma abin da ba shi da kyau Allah shi da abin mai kyau Allah ubangiji da ta da mu akadu muslim wannan hadisin imam muslim ya fitar da shi fi sahihi a cikin sahih muslim sannan wa karkalin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi tsira da amincin Allah ta fita gare shi ya ce hijabuhun nur wato hijabin Allah da ya sha makance bayi ba su gani halittun shi ba su ganin shi haske ne yasa hijabin law kashafahu da Allah zai yaye wannan hijabin a nan gidan duniya la harakat sabahatu wajhihi man taha ilayhi basruhu min khalqihi da hasken zatin huska ubangiji ta kona duk abin da ya kai gare shi ba a gani ko za ka saka wuta nan sai ga fas bai iya daukewa to wannan ita karamar wuta ce mai yan ƙananan abubuwa da yan majiyar ɗin ma ga su musa kara sun karya ba ya ke tsamman the whole source ɗin so da haka a lahira Allah maɗaukakin sarki ne zai janye hijabin ka samu jin daɗin da baka taɓa jin irin shi ba mu samu jin daɗin da mu taɓa jin irin shi ba ita ce ni'ima mafi girma a cikin aljanna bayan ka shiga aljanna abin da muke ta koran samu kenan ko sai abin da zai biyo baya gafara bi ana yarda ta Allah madaukakin sarki har abada Allah bai sake mushi da mu ba daga nan kuma sai ga garbado din ba bakan mai ni'ima Allah ya yi hijabi kowa gurgurdan karfin imani shi wani kullun safi da murce wani kuso ɗaya ma a wata Allah zai kai mu cikin aljanna da yadda aka Allah daga darajar mu samu shiga aljanna to kaga in mun fahimci wannan za mu ga cewa Allah madaukakin sarki ya sa hasken ya haskaka sama ya haskaka ƙasa sannan nan gaba ya haskaka zukatan mutane mummune amma kamar za mu gani a cikin ayar in Allah da nan gaba Allah ubangiji shi datar da mu sannan ka kaulihi sallallahu alaihi wasallama kamar faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi Allahumma lakal hamdu ya Allah dukkan dangin yabo da godiya naka ne mallakar kare anta nurus samawati wal ardi man fihin kai ne hasken mai gaba daya da hasken kasai gaba daya da abin da ke cikin su aka ga bukhari fi sahihi wa muslim fi sahihi aidan imam bukhari ya fito wannan hadisi aka ne imam muslim ya fitar da wannan hadisin min hadisi ibn abbas radiyallahu ma daga hadisin dan abbas Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda dan haka sai Allah ya ci gaba cewa mathalun nurihi kwatankwacin hasken Allah fi kalbil mu'min a cikin zuciyar mummuni domin Allah maɗaukakin sarki ya sa imani a cikin ina zuciya da haka zuciya ce kwantena ɗin mu kiyaye wannan misali na imani zuciya dai kowa ya san ba a sarari take ba ba wai zuciya da ke cikin wannan chest cavity ba ko haƙori likitan haƙori sai ya haska da hitira ya ga me ke faruwa inda kan in ka dan haka zaka yi haka zaka dan haskowa da madubinka kaga kenan akwai mi akwai duhu sai ya haska ya hango rame ne karewa ya yi kumburi ya yi ya aka yi zuba jini ne wane ne to ya kake tsammanin abin da kuma ke cikin nan ai a ɗabi'a akwai duhu ko to wannan imani ne ke ciki wanda ke haskawa yanzu idan aka ce maka an ɗauke wuta wannan haske ba za a gaishe ba da akwai galab kenan ashe ba galab ɗin ke haska ba wani abu ne da ke ciki sinadarin yake yi sai ya hasko sai a gani da an ɗauke sinadarin duk gashi ne kuna gani sai ba mu ganin shi ba ga hitilar na amma cikin duhu muke saboda an ɗauke wuta ashe wuta ce ke haskaka ba mi ba ba hitilar ba kenan imanin ne ke haskakawa sai ya haskaka zuciya wannan source hasken shi ke sa yake tafiya akan hasken ubangiji sa a cikin hadisi yake ta ittaqu firastal mu'min fa innahu yanzur bi nur rabbih akum qala sallallahu alaihi wasallam ku ji tsoron hangen nesa mutumin kirki bawon Allah wani tsirdokokin dokokin Allah yana haskawa ne da hasken ubangiji shi yanzu dan Allah a tambaye kowa ya shaida da ahlus sunna da wani ba ahlus sunna ba idan aka zo aka sa maka tafsirin malam Jafar Ayo sai ka dauka yana nan cikin Najeriya yana ganin abin da ake yi da yan siyasa da masu kaza da masu mukami yake wa'azi shekara shi nawa da rasuwa shekara goma sha biyu tun 2007 kaga wannan hasken ubangiji ne Shak Albani da aka kashe shi biyu ga February 2014 da yace Buhari ya za a yi duk abubuwan nan kamar gaban shi ake yi tun kafin ma a zo zaben shi an kashe shi sai ga suna yin wata magana kamar gaban su yi in ba gaban su yi ba inda masu sun ba sun ma duniya ba kaga hasken ubangiji da ya haska zuciya abin bai kasance ba to shi yasa ya ce ku ji tsoron hangen nesa mummun yana kanni ne da hasken ubangiji sai Allah sai ci tunanin saboda tunanin shi akan ikhlasi amma ɗan san zuciya ha ina kai ma ka san ai ka gane cewa falauniya suke ko to Allah ka raba mu da san zuciya dan san zuciya bacin zuciya saboda haka wannan hasken na zuci shi zai expanding shi zai faɗaɗa ya shiga kabari tunda ai a hankalce kamar yadda nan ka san akwai duhu ɗin aiko idan aka kai mutum a kabari dan Allah ana barin wata yar kafa da iska zai shiga inda iska ne zai shiga nan fa haske zai shiga masoyanka ne zai ce ku toshe nan ku daɗa nan ku rihe nan ku liƙe nan duk inda haske ya shiga zai shiga an toshe a ɗabi'a me za a gani ciki duhu to ya zanto da abin da ka shiga ya haskaka maka da haka ayyukanka na da'a su ne sinadaran haskakawa yanzu dai an kai ka da wata irin katuwar kwantena mai duhu wadda kuma tana da fitilar ta idan ka je da zubin sinadarin imani da an ɗora wa'annan zubin na batura, sallah ƙiyamun laili taimakon bayan Allah da sauran ayyukan alkhairi dan dama ga imani sai kawai haske su kamar switch ne ka kunna kai sai haske su sai Allah ya haskaka maka sai ya faɗa maka bil aksi in mutum bai yi amfani da dama ba shikenan ya shiga cikin duhu ga wani duhun kuma ga wani duhu kamar zamu gani nan gaba Allah ya kare da haka hasken ubangiji a cikin mun muni kamishkatin kamar wata taga ce irin ginin da akwai wani suna da Hausawa ke mata wata ita taga ce bata bulle can ba za ga suna ajiye ajiye a cikin irin ginin da na laka wata irin kun gane irin wanda irin ke ni ko za ga ita wata bulle ba ya mata marhi za ga tana da dan fadi haka sannan ana ajiye ajiye a ajiye a ci balbal a aje wane ne akwai wani suna da ake wani taga kuki ko alkuki to kun ji to kamar wata wata yar taga ce wanda za ta dauka wata yar fiha misbah a wannan yar tagar akwai fitila almisbahu fi zujada ita kuma fitila tana cikin wani karau wani sinadari kamar gilas mai tas mai zai ba ka kalla ga teknolojin da aka dauko daga nan wurin idan za a kawo hitila bulb za a ga sai wani abu mai haskawa sai ga in ya hasko hasken sai shi ma sai hasko reflection ko balab wannan karami na tosu lantarki kala za ga irin wannan sinadarin akwai wani abun da yake dan gilas mara karhi tassas in ya fice za ga yana kukunci haka karau an gane abin da yake ne ko to wannan intila wanda albizwa fi jada wanda take cikin wato wannan karo din azjar ka annaha kawkabun dubiyin eh, shi wannan wato karo din kai ka ce wata irin tauraruwa mai tsananin haske wacce ke haskakawa yuqad wadda ake kunna ta min shajaratin daga wata itaciya ita wannan itaciya ta zaitun ce itaciyar zaitun tana da albarka zaituna yasa aka ce ga ta itaciyar zaitun ce la shirkiyatan la sharqiyatu wala garbiya ita ba ba gabashiya bace ba kuma ba bayan maciya bace ba bi ma'ana ba wani haske ko kuma kace ba wata inuwa inda a gaba take da za ta cire ta daga samun hasken rana ko kuma inda yamma take in ce yamma a'a ba wani abin da ya sha makance ta kadu zaituha yudhi'u shi kanshi man da ke cikin ya kusa ya haske a karan kanshi walolin tasasna duk da cewa wuta ba ta shahe shi bai da ita ma wani sinadarin haske din ne Lissafati saboda tas tas din shi fes fes as pure as crystal clear pure fes garau garariya kare kare an gane ko to haka take fes nurin bihi shi akai shi haske ne ala nuru kuma wani hasken ne ita kanta haske ce haske bisa haske yahdillahu li nurihi man yasha Allah madaukakin sarki na shiryewa ai dinin islam zuwa ga addinin musulunci shine haske man yasha wanda ya ga dama wa yadribu bainal yubayyin kuma Allah yana buga misali shine yana bayyanawa misalai linnafi ga mutane la'allahum wallahu bi kulli shay'in alim ko Allah madaukakin sarki masani ne ga dukkan komai idan muka dubi abinda nan malam ya faɗa a cikin ya kawo wato magana take mai kyau game da wannan haske ɗin yake cewa imam shaukani a cikin fatahul kadir tafsiri ne wanda ya wallafa nail awsaf littafin fiqh ne imam shaukani babban malami ne Allah ya masa rahama yace a cikin tafsirin nashi ya ga ya zama fa judu ya halatta wato min itlaqun nur ala subhanahu Allah subhanahu a saki haske kai tsaye ga Allah a ce Allah madaukakin sarki shine hasken ala tariqatil madhi amma akan hanya ta yaban Allah madaukakin sarki dan haske a ko ina ya alheri ne duhu ko matsala ne to duk wata siffa ta alheri ta kamala ta tabbata ga Allah a makwararta ina dace da girman Allah kafin sarki wal kaunihi aw al ashiya kuma da kasancewa shi Allah shi ne samar da abubuwa al munawwara wanda suke masu haske irin su taurari irin su wata da makamantansu wa wajida anwaraha anwaraha baitin ya sa musu haske kuma ya samar da hasken wannan waraha kuma ya haskaka su baitin ya samar da hasken to sannan yake cewa wa ashraqat al-ardu bi nuriha kaga shi ma sai ka wannan aya kasa ta haskaka da hasken ubangijinta fa hada wannan ya gwada cewa ranar tashin kiyama ita wannan hasken za ta haskaka lokacin da ma babu ranar ba wasu abubuwa irin wannan za ta haskaka bi nurihi da hasken shi Allah madaukakin sarki yaushe idza jaa li faslil qada'i idan Allah ya zo da kanshi a farfajiyar kiyama al'amari yayi girma dan fayyace hukunci ubangiji shi ne zai jagoranci wannan hisabi da kanshi in kana jin ana supreme court to wacce ita ce supreme mun daga ita babu wata kuma wanda kowa magana ma bai iya sai in Allah ba shi izini waja'a rabbuka yace wal malaku saffan saffa waji'a yawma idhin fi jahannam yawma idhin yatadhakkaru al insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati wa yawma idhin la yu'adhibu adhabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad ya ayyatuha an-nafsul mutmainna kaga lallashin ta ake irji'i ila rabbiki mafiya. mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wannan mutumin kirki da ya amfani da dama a rayuwar ta duniya ya amfani da duke shi wurin taimaka ma bayan Allah makusanta musulmi yayi kokari sannan yayi abin da ya kamata na ayyuka na alkhairi Allah madaukakin sarki zai sa a yi mai wannan bushara in ya zo su ta rai Allah da kanshi ya zo mala'iku sun zo sun yi sau subhanallah kun san saman nan cike take da mala'iku asasa sama wa hukkala anta isa kamar da annabi ya ce sama ta yi kakakakaka da ka gani mutum abocin girma da nauyi ya hau banci dan ranke ranke ya za ka dina yi iki iki iki hukko yana neman yimi a kawo mai agaji to yace sama ta yi kakakakaka yace ya tantance wannan ƙara ba inda za ka sa ɗanin hannunka face akwai mala'ika ya Allah sujada kai wa ma ya alimu jinin da rabbaka illa huwa ba wanda da ubangiji sai shi to shi yasa mala'ikun sama ta daya su sabko da mu ji sabkowa za ta ce da saukan mala'iku na sama ta biyu su kewaye na daya na uku su kewaye ta biyu na hudu su kewaye ta uku haka da ba mu aljanu sun kewaye mu ga mu tsakiya wa qala al-insan yawma idhin ayna al-mafar ina wurin gudu babu kamar tsaya ka nemi kanka amsa nan domin ba makawa sai an tambaye ka yana da matuƙar muhimmanci mu san da zuwan wannan mu san da zuwan wannan mu shirin zuwan wannan dan mu tanadin in mun je mu san abin da zamu mu kubuta gaban Allah mu dauke sarki Allah ya kubutar da mu to kaga Allah ya zo mala'iku sun yi sahu kuma wuta za a zo da ita ba labari ba waji a yau mai idin bi jahannam rannan za a zo da ita ido biyu a hili mala'iku wurin miliyan 49 na rike da ita dan tana da wurin kamawa ragama dubu saba'in kowace ragama ɗaya akwai mala'ika dubu saba'in ya rage ma sai ka je ka ɗauki calculator ka ce dubu saba'in sau dubu saba'in miliyan nawa ne suna rike da tana ja suna ja shi yasa Allah zai maida masa martani ce a fasihirun haza am amtum la tusirun to da kuke cewa daga duniya sai ka duniya kai ba dai sihiri ne ga ta nan ido biyu yanzu ma sihirin ne ko ba ku gani ne subhanallahi rabbil alamin takabi kama yadun al ta kusa ta fashe saboda fushi to a ran nan ne dan adam zai tare baya da ba ta da amfani ina ma da a ce ya dauki wa'azin da aka ce mishi gidan duniya ya kubuta wannan lafafin ina amfani wannan tunanin da zai yanzu ba ta da amfani nadama ce ba ta da amfani Allah karban mu nadama da ba ta da amfani to sai a juyo ga mutumin kirki yana ce ya aika musu kuma inna ya ke wannan ta natsu da Allah wanda Allah ya hasaka mata da hasken imani irji ila rabbika radiyatan mardiya ki kuma ga ubangiji kina ya gaddi abiyar tawa fadu kuli fi ibadi farkuli jannati sai na bakar na jin wannan sai ya ce ya manzon Allah yanzu za a faɗa mutum wannan ya ce ina fatan za a faɗa maka ya kai abubakar abubakar dacci ne shi yasa babban malami hafiz ibn kafir a cikin tafsirin shi daidai wannan ayat na karanta ya yi nasu mutuma inna ya kawo addu'a take mai muhimmanci wanda yake cewa Allahumma shi kenan taɓa cikin Allah mai gudu wanda ke sai a cikin tafsir ibn kasir sai diba alhamdulillah ta dawo allahumma inni as'aluka nafsan bika mutma'innatan tu'minu bil qa'ik wa tarda bika da'ik wa taqna'u da ta'ik dama al'amarin ilimi nashi ne wa fawqa kulli dhi ilmin alim in kana ganin akwai shi to akwai wanda yake sama da naka shi wancan da ke ganin ya tumbatsa akwai wani a saman shi har ilimi ya koma mai shi shine Allah don lokaci kana so kai shi ke da sai a ɗauki dan a gwada maka abin na Allah ne yi fanka fanka da wani banga banga a'a in ilimi na da tasiri yana sa ma tawali'u da halin girma shi yasa manzo Allah ya shiga gaban sauran ya fi kowa ilimi ko bai kowa ilimi ba kuma ya fi kowa kyan hali to haka duk mai ilimi mai amfani ya kamata ya kasance ya zanto yana amfanarwa ya zanto da tawali'u ya zanto da saukin hali saboda yana koyi da wa da fayyan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ce wa innaka la'ala hulkin azim kuma a cikin surar ilimi ce dan da aka ce nur sai aka ce wal kalam duk inda ga alƙalami ko a logon mu za ga littafi da alkalami duk inda ga alƙalami, ka san gana ce ta me ta ilimi Allah ban da ta da mu saboda haka wannan al'amari ne da idan an je gaban Allah madaukakin sarki hasken kasa za ta haskaka lokacin da Allah ya zo dan ayi bayani ayi hukunci kowa ya gane matsayin shi dan wuce ya tauta Allah kare mu dan aljanna ce aljanna to dan haka daga ciki ha qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'a al-mashhur fada annabi sallallahu alaihi wasallam a addu'a da take shahararra ce an santa annabi na roƙon Allah ta wasu da hasken ubangiji me yake cewa a'udhu bi nuri lahikal karim an tadillani Allahu akbar annabi ce yake ina neman tsari da huskar ka mai karanci da hasken huskar ka mai karanci kar ka bata da niyya Allah idan har yanzu manzon Allah na roƙon Allah kai bata da shi ni fa kuma ya muqallibul qulubi kitab tafriqal bi ala dinika idni lil maktub fi min al-haqqi bi idnik innaka tahdi man tasha ila siratal a cikin qiyamul layl yake wannan addu'a Allahumma ya rabbi jibril mikael israfil kaza kaza kaza kaza sai ya yi tawassuli da rububiyar ubangiji shine ubangijin jibril shine ubangijin mikael shine ubangijin israfil Allah kai ke hukunci tsakanin bayanka inda suka yi sabani Allah ka shiryar da ni dodar ga inda suka yi sabani in hau hanyar gaskiya kai ke shirya da kaso tafarkin da ya dace tafarki madaidaci to in har manzon Allah da matsayin shi yana neman Allah shirya kai fa yana cewa Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina ai ku kaga al'amarin zai gwada ma cewa shi ne ya san Allah tawallu yake gaban Allah Allahumma ya ubangiji inni as'aluka al-huda ina neman ka shirya da ni ina roƙon ka shirya annabi na roƙon shirya kai ba ka roƙon shirya kaga akwai matsala duk matsayinka na tabbatar kai ma ka sani ba kai matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko to dai ya koya maka kullun addu'a za ka yi cikin ahammi asbabul hidayah babban abin da Allah ke shirye da bawa ya zanto mai yawan addu'a ne ga Allah duk annabawan Allah manya mai zaka suna yawan komawa ga Allah ji annabi Ibrahim innahu awwab kaza kaza kaza kaza duk suna mai al'amarin su ga Allah wattuka kuma ina neman ka tsoron ka ya Allah tsoron Allah wala afafa da kamewa ba ka tare mutane ba ka dinga jurewa ka dinga karfin hali Allah shi ke sanin bukatun bayi shi ke biyan bukatun bayi walgina ina roƙon ka wadata zaci wa kai walgina gidan nafsi mahi alherin wadata wadata ta zaci sai ka gamsu da abin da Allah ya baka ka yi aikin da masu tarin dukiya ba su yi ba inda za a yi alfari da arzikin su tashi talakawa tunda manzon Allah ya ce innal mukminuna humul mukilluna yawmal qiyamah wanda suke da tarin arziki a duniya sune matsiyata a lahira sai ya ce illa man kala hakaza wa hakaza wa an yaminihi wa an shimalihi wa min wara'ihi wa min khalfihi wa qalilun ma hum aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace ai masu arziki masu wadata su ne za su tashi talakawa a ranar tashin kiyama sai wanda ya ɗauko dukiya a nan duniya ya kai masallacin can ya ba malam wane ya ba wane wane ya taimaka ma wane ya ga ɗaga zama wane ya kai nan gaba ya kai baya ya bada dama ya bada hagu mai rabawa ne saboda Allah kuma annabi zai ce kama shirya ka sani kalilun mahum yan kaɗan ne tun a wannan lokaci mai albarka balle yanzu lokacin ruwa lokacin fitina ko ba haka bane to kakka bari ka shiga cikin marowaci mafitini dan rowa tana haifar da fitina a karan kanka musamman kai ma Allah rowa akwai matsala musamman kai ma addinin Allah rowa akwai matsala saboda haka mu ji tsoron Allah mi amfani da damar da Allah ba mutun kafin ta kwanci ba makawa na ce nana tawo min wal ahluna illa da'iun wala budda yamma an turatul wadai'un da dukiyar da kai kanka ma din nan naka ajiya ce ta Allah wata rana kuma sai mai abu ya an sha abin shi kuma ka san Allah ne ma ba da zaka dole ka tafi ya kamata mu amfani da damar kafin zuwan wannan rana da ba makawa sai ta zo ibn al-qayyim al-jawziyya kamar da jamaluddin al-qasimi ya hakaito ya yi magana mai kyau game da wannan aya Allah nuru al ard yake cewa talibin al-qayyim rahimahullah fi kitabihi juyush al-islamiyya a cikin littafin shi da rubuta mai suna juyush al-islamiyya yace samma Allah subhanahu wa ta'ala nafsuhu nuran Allah madaukakin sarki wanda ya tsaka ya dauka ya ambaci kanshi da haske Ala kitabahu nuran kuma ya sa mu littafin shi suna ya sanya shi zanto haske ne wanda ya alqur'ani haske ne zai fi haske wa rasulahu sallallahu alaihi wasallama nura kuma sa shi ma ya sanya shi zanto haske wanda ya bi shi zai kubuta wa dinahu nuran addinin shi na musulunci ya sa shi ma zanto haske ne wanda ya rike addinin Allah ya kubuta wa jaba ala khalqihi bin nur kuma ya sha makanta kanshi ga ganin halittun shi da haske waje ala dara auliyaihi nuran ya sanya gidan masoyan shi aljanna haske ne ya tala'alau yana wal yana shine. qala allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce Allahu nuru samawati wal ard Allah shine hasken sammai da kafe din mafasar da kaunihi kuma ya fassara da kasancewa shi haske din nan hasken samai da kasai din nan wa hadi ahli samawati lati kuma shine mai shiryar da ma'abotan samai da waɗanda suke a ƙasa din fa nuruhu da hasken shi ne in da ahli samawati lati mutanen sama suka shiryu haka nan mutanen ƙasa suka shiryu shiryuwa ta addini shiryuwa ta manufa ba ga ko lokacin nan da muna yan firamare za ga ba wai addini ba ko a yare za ka ji sun san da haske hasken sama hasken taurariya za ka kana little star duk yawanci za ku ga an kawo muku little star hawa wanda wata a ko ba ku santa ba duk in primary sun lokacin da ake yin karatun sosai ana yin wannan ko yace and the traveler in the dark Thank you for your tiny spark he did not know which way to go if he did not twinkle so yace kaga matahi cikin duhu shi ma gode mata rayuwa tana wal sai gane gabas in ba haka ba bai san ina za shi ba saboda duhu hasken ki ya sa ya gane hanya to a duniya ka shiryu ga bukatunka ka samu tofiki a lahira kuma ka tafi aljanna tautar saboda ka yi riko daga hasken Allah madaukakin sarki mai riko da addini kenan wanda ko bai riko da addini bai bace a duniya zan baki daji kuma a lahira ya tashi ki dahu miye ta wuta kaga an yi asara goma da goma Allah ubangi shi kare mu to dan haka da wannan hasken ne mutanen sa mai suka shiru ga bukatun su suka shiru ga abin da zai amfane su fi dinin al-akhir wa hada inna ma huwa ah, fi'luhu to amma wannan hasken cikin aiki ne na Allah madaukaki sarki shi ke haskaka wanda ya zo ko kaga fi'ili ne maf'ul ne ake dangata shi ga fa'ilihi da sifa ake dangata ta ga mausufihi shi ubangiji din sifa shi haske ne kuma shi ya haskaka sama kuma shi ya haskaka ƙasa kaga yanzu siffa ce da ba ta kushe tare da shi sannan kuma yana haskaka wanda ya zo sufa ta aiki sufa ta zafi sufa ta aiki sun koma ma babu al'asma wasu fa a cikin akida za ka bambance wa'annan ba bagirin su bane ba Allah ubangiji zai ba da lada Allah ya taimake mai haska mu fi dini wa duniya wa akhirah to ka kan ta ta gaba في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال نعم Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba bayani da ya siffanta wurare waɗanda suke ake aza hashilu a haska fitila mai haskawa a same ta masallatayya shi yasa an kalla Saudiya irin abin da suke ƙoƙari na kawo haske a Ka'aba kaɗai? ka je ka tambayi na ga megawatt nawa aka aji kila ta fi karfin wutar Najeriya ma haske ne ko da wushi babu matsala a haskaka ɗakin Allah dan a ji daɗin bauta Allah to alherin Allah ya gaida duk bayan Allah da suke kokarin haskaka ɗakunan Allah wannan masallaci na daga ciki za ku ga throughout shekara da wahala haka an zo an ce yau injin ya tsaya ko kuma an yi sallah 24 hours babu haske kamar da muke azumi ba 24 hours ba how many hours a jibiya babu haske wutar sarki. Allah ya mana maganin wannan fitina wanda suke da alhaki kuma Allah ya taimake su yi wannan kokarin su yi mu da iyaka mu faɗa wasu suna zargin ma ba mu magana kamar an sai mu akwai abin da ya fi wani garin ya fi gaban ku akwai abin da kake iya wuzin yawa limit wuzin yawa rich fattakullah ya ce masa tsatun wutan nan ba gwamnati ba ce ba lalle ka je ka yi rubutu ka ce gwamnati kawo mu wutan nan an riga an gama banna an ci hannar da ita an kashe biliyan sha shidda for the power suka ce wa is the power Najeriya kenan to kun ga fatan da ake yi shekara mai zuwa wannan gwamnatin kamar yadda ministan makamashi ya faɗa gab da za a yi zaɓe ya ce ko ku zaɓi haske 'yan najeriya ko ku zaɓi duhu dubara ta rage mai shiga rijiya sun riga sun zo sun ce fanar da kamfanin lantarkin inda allah ya taimaka sai ya kama cikin baka sai suka ce it's renewable amma transaction da aka kawo it's irrevocable wani ba zai zo ce ya ce ya jira wannan ba amma ana renewing ana sabuntawa to in kana dan makaranta ka tana da labarin ka dinda tafin da ke ciki masu tsada ai ba naka bane ba ko inda naka ne kai gaba da su wani ya samu mai karanta to amma da aka ce ana renewing in aka kima renewing dole ka ajiye wani yayi ni ya amfana to sun san cewa wannan gwamnatin da da wahala Muhammadu Buhari ya sa hannu akan wannan abin da yake ta koke kanshi To idan aka kira nuni aka zo aka ba wani za yi abin da ya kamata Allah akalla za a samu haske muna fatan Allah ya da wani nihi mai albarka wanda duk ke ya shiga ya hita saboda mummunan halin shi dan ya cuci jama'a ya kare shugaban kasa daga fahimta abin da mutane suke ciki ko ya je shi da wani makirci da ake cewa mishi sihiri in ma sihirin aka yi mishi Allah na iya bata shi ko bai iyawa to shi yasa mu kullun addu'a muke yi dan ko ma me aka yi mishi yanzu shike rike da siyaro kuma ka san abin da nake nihi idan mutum na rike da siyari wallahi sai yake addu'a Allah ta ya taka birki ai fakin lahiya lokacin zaka mai da numfashi ba ka cewa ai a takihi to kun tashi aiki ka taimaka mashi inda zai samu natsuwa ya dawo hayyacin shi idan gudu ke baya ya dan ƙara mai da hankali ya dan ƙara takawa dan ƙara rugawa har a samu a jididin mun tsira to in sai ni aka Allah ya warware in ma kirci aka yi Allah ya warware ya maida mu wanda suka yi dama wallahi kul makr sayu illa da ahlihi kai ne zai kuma kiya insha Allah Allah ya fahimtar da shi abin da bai gane ba game da halin talakawa suka cike ba shi ikon mataki ya ɗaukar matakin gaggawa don yi mutum ka hanci Allah kuma ya taimaka mashi duk tsare-tsaren da zai da naɗaɗan da zai yi Allah sa ya naɗi na alkhairi duk wani appointment da zai yi Allah ya jagorance shi ya abin da zama alheri ga jama'a da tattalin arzikin da addini da kowa Allah ya hana mashi yin naɗin da zai jaza mu kara da kiyashi da kitso da kwarkwata da kabinet da zai hada Allah sa ya ta kware da wani naɗin da zai wanda su jagoranci farfasal bangarorin gwamnati Allah ka ɗora hannun shi ga waɗanda suke na kirki wanda za su yi aikin kirki Allah ka tsare shi daga fadawa ga 'yan ba na iya dan abiyar rima a sha kiɗa Allah ka taimaki ƙasar mu ka gina arzikin tattalin arzikinta Da haka yan uwan musulmi a cikin gidaddaci uzina da Allah madaukakin sarki ya bada izini an turfa daga foundation gidajen nan fahiyal masajid sune masallatayya tunda annabi ya ce ahabbul bilad ila lahi masajiduha mai soyayya wurare a ban kasa masallatayya to kaga ashe kenan nan ne ake ambatan Allah Allah ya ba da umarni a daga wato gininsu wa yuzkar fi hasmuhu ana ambatan sunan Allah a cikin wannan masallatayya wani wadkar lahu ya kuma ay yusabbihu ana tasbihi a ciki a gare shi fiha a cikin masallatayyan nan bil gudu da safiya wal asal da kuma marice to wani ya dauko ya ce to kun ji wazifa ake ne sai ka kawo mu ina aka ce haka ake ne dan ba a yau ta sabka ba ko a yau ta sauka ko a jibiya ta sauka ko a kano madina ko makka ka san inda suke dan Allah akwai ta zuwa umra nan ko ba da ta zuwa kaga an yi haka a masallacin Allah askara su bari kashi <laughs> za su bari kawo to ka gani ashe abin ba gaskiya bane ba azkaru sabahi wal masa manzon Allah ya karantar da mu zikirin sahi da nami da namiji ce shi ka yi shi aka aiko maka zikiri mai ci zikiri mai amfani wanda ya fito daga shugaban na farko na ƙarshe har a ciki akwai sayyidul istighfari shugaban istighfari kaf in ma kai wanda kake mu ga shugaban muna yi daga shugaban wanda Allah ya aiko to ko kaga mun yi kowa daraja saboda mun fi dacewa da fiyayyen mai daraja shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk ne ke koyi da shi Allah ya daga daraja shi duk wanda ya kalla sunan shi Allah ya kaskanta da shi innal ladina habiru la rasulu ulaika fil abadina in kana san kaskantattu ka nemi wanda ba su bin sunna kuma ana ta tafata haka to haka idan kana so wannan azkar din sai ka riga Allah ya ga Aliyu Kasani wannan shekara ta wuce farkon shekarar nan Allah ka tsura yau shi wanda ya hisn muslim in ka dauko kwata-kwata da ya wuce minti talatin ba za ka yin ka gama azkar ba kwata-kwata ka gama kuma yanzu ma duk gashi na suke sa wayoyi kawai sai ka zuwa karanta tasbihi ta ta a cikin abin a ce maka wanda ya yawan arziki a ce ɗari istighfari ɗari subhanallahi bihamdihi ɗari sai a ce kai uku bakwai uku bakwai uku bakwai kun ba yawa ba wahala albarka mai tarin yawa saboda taufikin Allah madaukakin sarki ka ga musalla asuba ka dauko askar ɗinka ka yi ka ga musalla marice la'asar kenan ka dauko askar ɗinka ka yi da yadda Allah idan kana jin kalmomin da kake yaban Allah da su suna ratsa zuciyarka to nan za ka samu tsaro na musamman Allah zai kare ka sai dai ka ji an yi abu ma baka ma ji labarin ba kusa da kai ma abin ya faru ka wuce ma baka san an yi ba saboda ka ambaci Allah kuma daga yi kai ba da baka kafa kake ba kai yadda da abin da kake yi ka san Allah zai kare ka dan haka in kai to ba abin da zai same ka Allah zai tsare ka kuma mun gani kuma Allah madaukakin sarki ne iko ne tsara ba in ya tsara abu kuma ya tsara yujiru la jar alai can bayan mun karanta shi ke kare abu ba wanda ya sai zo ga abin amma in yin mutum ba wanda ya sai kare shi kuma to kaga ashe Allah ya fice tattaka shi tsoron shi Allah ubangiji ka sa musu tsoron kai da ya kamata imam muslim ya fitar da riwaya hadisi to bari in kai da Allah kuma hakurin kai imam muslim na gura miki <clears throat> yake cewa daga Usman bin Affan Tiji, annabi Usman Usman bin Affan ya ji Usman Affan inda kaulin nasi a wurin faɗin mutane fihi a cikin game da shi ina bana masjidin rasul lokacin da sayyidina Usman ya ta kudin shi kash ya gina masallacin annabi ya faɗaɗa ya sai hilaye ya gina masallacin kaji manya su so hilayen kuma su zo su gina kuma su tsaya kuma su da sallah addini ya lalata na farin ɗin kenan dan yana daga cikin halifan halifofin annabi ko ba daga ciki to da halifa shi ke shiga bai ba bada sallah shi malam ne ga kaya saboda da ya so hila ya faɗaɗa masallacin na bukata a faɗaɗa shi ya biya kuɗi cash ya tada dole ne tada kuma ya gini Allah jikan Usman ya kashe kuɗi ya ce ma matar Usman ma fa alabat yau da ya kwaso kuɗi ya bada ya bada a jashitul usra lokacin da kuɗi sun yi karanci ga makiya sun tinkaro Roman Empire annabi na san a tafi sayyidina Usman ya kawo kuɗaɗe da za a ɗauki kuɗaɗe a ɗauki sojoji ɗaruruwan sojoji da abubuwan hawansu yanzu ko a ce ka mota ɗari ai ka san kuɗin da aka ce ka mota ɗari ya kamata ami a jinjina mashi ya ce kai usmanu ba zai sake cutuwa ba duk abin da ya bayan yau da ya kai Allah ya gobe kaga dukiya mai albarka amma wani ana ƙara sau masallaci babu kaza <laughs> yana ku rabu da su duk suke tsaya ta ku wani wai wai ganin mai laifin ma mai gina addini ya ƙi ai duk wannan abin da suka ce shi yasa kuɗin suka kare yau ka tsaya malam daga gina islamiyya sai sai ka ce sarki musulmi wai izgili shi bai iya yi ba yana maganin laifin wanda ya yi to wannan wace irin zuciya ce matatta Da haka zuciya mai amfanarwa ita ce rayayya inna ma yasjibul ladina yasma'un ta ce wal mauta Da haka ne rayayya ba ce bane ba inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun hayyun aw al qasama wa shahid zuciya rayayya ce aka ce a taimaki addini take taimakon addini amma wanda ya daskare mace wallahi ba ya iya gina addini ubangiji ya fi karfin kama mayakka sai kana neman halak malak kana nihin Allah zaka yi dauko dukiyar ka ba Allah Nan ba haka ba kana kallo yau tauhidi ma ka ɗauka ka bada ai Allah na son ka sai a sa ka ta zuba ta inda kai ma sai ka shiga ba shi kenan ba sai ka yi shiru ita ma ta yi shiru amma idan ka sai fanka da niyyar gina masallaci Allah in ya tashi ma sakamako ba na tallaka zai ma ba shi ba talaka bane ba sai ba ka masallaci aljanna sun kuta kuma kamar ka gina masallaci shi yasa ai in aka ce dauko ba da kar kai kasa a guya dauko gargwadon abin da kake iya nufi Allah ba da kai ka gaita Allah zai ma Allah ya taimake mu to da ka an ta mamaki Usman ya gina masallaci ya zo Usman kaza kaza kaza yace innakum qad asartum kai jama'a sun cika kai bayani kaza kaza kaza kaza kaza kun yawaita a cikin magana nayi kaza nayi kaza mutanen kirki ma sun yake alheri ba su suke ma faɗa ba kun yawaita wannan magana wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man bana masjidillahi ta'ala wanda ya gina ma Allah daki ai ma'ana yastagi bihi wajh Allah yana neman yadda Allah da wannan ginin da yayi banallahu lahu baitan fil janna Allah zai gina mishi gida sun kutu kuma ina aljanna ba azukar ba aljanna inda ba maintenance ba fita cikin jin daɗi har abada Allah ka sa mu yace zai kwatan zai gina mishi kwatan kwatin gida fil janna a cikin aljanna sannan za mu ga cewa shi ma tohi a cikin masallaci imam mutum ne duk da lokaci ya riga zan tsaya akan nan da yawa daga cikin mutane suna rafkana sai ga mutum bala'i kake tofawa kai in dakin ka ne aka yi ma haka tsakaninka da Allah ka sa tile ka sa interlogin ka sa ka sa sai wani da za ka gidan Allah duk faɗin cikin nan haraba ce wani zai tsaya inda malamin ne. nan zai idan in hannun abu ya kama har ƙara nake dan a ji ƙarar takalmi na tafi in gama na tafi na ce waje na ce waje can na tufar dan in ka tashi ka je ka tufar don lokaci ta kai har tsarkar nake ji mun ce Allah ce manzon Allah ce mu bi yan fitina ne mun tsamu mutane kakin ma ka je hana yi to akwai a cikin ingantaccen hadisi ba lokaci lokaci ya riga yi ka je ka dibi wannan eh, tariq usalin rabbil alamin wahid sallam bal ya kawo isnadi ingantaccen hadisi cikin mummunan rakon abin da za a gani mummunan aikin da za a gani da kai cikin masallaci abin da Allah baya so cikin abin da aka gada annabi mai mani muni a cikin rakon ɗinka hi to tunda kaji ji da matasa da tsohi da kowa Allah ake bi ko in ka tashi kakinka da Allah ka fita sai ka je can wajen haraba ka tofar in ba haka ba akwai matsala masallaci ya wuce wasa ɗakin Allah ne na kawo wannan misalin dan ka fahimci abin cikin sauki Allah fahimci da mu ba mu ikon ganewa da gyara mu bari domin ba karamin matsala bace bayan wannan abin a cikin masallaci ya mun yi da kurtu kuma yanzu mu dinga kawo shi a ganin ido duk masallaci da ka je kurtun majina ba ai alama ce ta na ina ne a ah, to to kuma yanzu ya kuma da ake a bas Allah ta sakon ya kai to sai ku hakuri mun dan tsaya ta sai mu tsaya insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi akan ita na su sura ibn bin fata ta bugu in Allah kan mutum tashi akan ta insha Allah ta'ala yau ake aka yau ba ranar neman abin nan bane sai talata ko to alhamdulillah mun makaranta akan daidai Allah mu madaukake sarki ya sami tarayya a cikin lara inda muka kuskure gurbin harshe wannan karancin karatun da bincike Allah muke mu koyar gafarta mu ya ba mu ikon ganewa da gyarawa wannan huskoki masu albarka da Allah ya kaddara mu a wuri mai albarka Allah ya haɗa mu a cikin jannatul firdaus Allah haɗa kowa da bukatocin shi na alkhairi Allah magance mu duk abin zan barazana da damuwa a gare mu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana samun kwanciyar hankali da wadata da rufin asiri ya Allah abubuwan da suke faruwa na kashe-kashe Allah ka tsaida mu suke mana maganin su akwai barazana babba na fadawa cikin yunwa Tunda mutane suna cikin tsoro wa zai tafi gona an fara tafiya ana kashe mutane a gona idan ba a yi noma ba jama'a menene hakan zai haifar tsananin yunwa ko kuma yunwa ba ta da boda ina roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu faɗawa cikin wannan mummunan halin da muke mu suke son da ciya sai sun jefa mu Allah ka maida mummuna aniyarsu a kansu Allah ka mana maganin sharrinsu duk wani da ke da ruwa da tsaki a ciki Allah ka gaggauta tona mishi asiri kai mana maganin shi ya ubangiji in ya fi karfin jami'an tsaron kasan bai fi karfin ka ba Allah dauki mataki akan shi da mu sharrin shi ya ubangiji muna roƙon kamar sa lafiyar mu musulmi Allah ka ba su lafiya wanda suka rasu ɗan uwa musulmi Allah ka su da gafara mu da ke kan layi kai mana arzikin cikawa da imani Allah ka tuka shi mu Allah ka gyara bayan mu muna roƙon Allah ka taimaki ƴan makaranta musulmi masu rubutun jaraba Allah ka ba su nasara in suke neman ayyuka Allah ka ba su na masu neman canji Allah ka canza musu abin ya fi alkhairi muna roƙon ka ya Allah ka kyautata tarbiyyar matasan mu akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata masu sunna bi Allah sauke su lafiya waɗanda suke neman aure maza da mata Allah ba su abokan haɗi na ƙwarai wanda ya ba su auren ya ba su ikon riƙawa da abin rikawa akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu neman haihuwa Allah ba su ƴaƴa nagari wanda ya ba su Allah kyautata tarbiyyar su akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da abin tarbiyyar su muna roƙonka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka shayar da mu ruwan sama ni'imarka ya ubangiji in ka ni'imta mu Allah ka kare mu da abin da ke biyowa bayan na ambaliya da ruguje gidaje sun tarar ka dukiyoyi Allah ka ba mu abin da zamu iya ka ba mu da kaka zamu ka ba mu da zamu iya ubangiji Allah ka ba mu ikon wanyewa lafiya da abin da hakan ke bukata na ci da sha da sira da aminci rufin asiri Allah ka ba mu Allah ka zo ta karshen mu Allah ka gyara bayan mu Allah ka mana arzikin cikawa da imanin ajalin mai halattu Allah ka taimaki musulunci da musulmi ka zaka kafirci da kafirai Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wala hawla wala quwwata illa billah wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم آمين الله